masu kallo na barkanmu da haka barkanmu da sake sada da ku a cikin wani sabon bidiyon namu ina mu kowa barka da sallah Allah kuma ya maimaita mana labarin namu na yau zai fi karkata ne akan rikicin gabas da tsakiya da fari dai za ku ji cewa shugabancin kasar Palestino ya kashe gida biyu ko kuma in ce kawuna ya rabu wata kungiya da ake kira PA da ke shugabantar yammacin kogin Jordan da kuma kungiyar mayakan Falasina da ke zirin Gaza suna kan rigima a maimakon su mai da hankali wajen nema ma kasar tasu yanci To duk ya cikin bidiyon namu na yau za ku ji cewa kasar Turkiyya ta dora takunkumin kasuwanci kan kasar Isra'ila biyu bayan hana su shigar da kayan agaji da ta yi cikin zirin Gaza. sananne kungiyar 'yan jihadin musuluncin nan da ake kira da IS ko kuma in ce kungiyar 'yan ta'adda. ta yi barazana kai hari kan filayen kwallon kafa a yankin nahiyar turai a daidai lokacin da za a buga wasan kwata final na champions league kazalika za ku cewa majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wata sanarwa da ke cewa wasu 'yan gudun hijira 38 da suka hada da mata da ƙananan yara sun rasa rayukansu biyu bayan kifewar kwale-kwalensu a tekun jibuti labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau Don ba mu gudun ku, kuyi amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakure da tasowa wajen samun ingantacciyar data mai rahusa. Za ku iya sauke manhajar mu akan wayoyinku na Android ta hanyar garza zuwa Play Store. Ga masu amfani da iPhone kuma link din website din mu na kasan comment section. Ku amfani da manhajar mu domin nuna mana gudun ku. An ce da mafi yawanci tashin hankali yakan haɗa kawunan mutane guri guda, amince da bambance-bambancen ra'ayi, addini ko kuma kabila, amma yadda hankali wajen neman mafita. Sai dai kuma kamar hakan baya aiki ga Falastinawa. Shugabancin ƙasar Falastini ya kashe gida biyu, ƙungiyar PA da ƙungiyar Falastinawan Gaza. Wannan dai labari ne mara daɗi, sai dai dama an yi sa ran hakan. Al'ummar duniya na gangame domin nema wa Falastinawa 'yanci. kasashen duniya na iya bakin kokarin su domin tabbatar da tsagaita buɗe wuta ma'aikatan agaji na sai da rayukan su domin taimaka ma falasinan da ke cikin zirin gaza inda su kuma shugabannin kasar Palestine ke fada su A maimakon su yi amfani da damar da suke da shi na hankalin duniya da ya dawo kansu wajen neman wa kasar su 'yanci. Sun gwammace su mai da hankali wajen ja'in shugabanci. ita dai kungiyar Palestinian Gaza ita ke mulkar zirin Gaza yayin da wata kungiya da ake kira PA wato Palestinian Authority ke shugabantar yammacin kogin Jordan karkashin jagorancin wata jam'iyya da ake kira Fatah wadda wani mutum mai suna Yasir Arafa ya samar bangarorin biyu na da bambance-bambancen ra'ayi da kuma aƙida ita dai kungiyar mayakan zirin Gaza kungiya ce ta 'yan jihadin musulunci da kuma nemawa ƙasa 'yanci sun zaɓi su ɗauki makami ita kuma kungiyar PA kungiya ce ta 'yan siyasa sun zaɓi diplomasiya a maimakon ɗaukar makami yanzu kuma suna rigima a tsakanin su rigimar su ta farko wannan dan tsakanin ya fara ne a watan Maris da ya gabata a lokacin da tawagar motocin agaji ke bi ta cikin rafa zuwa cikin zirin Gaza shi daga cikin jami'an kungiyar PA suna cikin wannan ayari isa suke da wuya cikin zirin Gaza kungiyar mayakan suka tsare su tare da zargin su da leken asiri wai suna kokarin kawo rarrabuwa kai cikin zirin Gaza amma dai kungiyar tafiye ta kare ta hakan inda ta ce jami'anta suna sanya ido ne akan kayan agajin kawai bayan haka babu wani abu Isra'ila na share zirin Gaza, amma kungiyar mayakan zirin ta zaɓi ta faɗa da 'yan uwarta. Wasu na ganin hakan san bai dace ba. Sai dai kuma tambayar ana ita ce me yasa? Dama can akwai cikakken tarihi akan wannan gaba ta su. Ta samu asali ne tun a tsakanin shekarun 1980. lokacin yunkurin Falasina na farko wanda aka kira da ittifadda na farko. Kungiyar mayakan Gaza ba sa kaunar kungiyar PA. Sun dauke su a matsayin masu rauni sannan kuma suka ba su zaɓin ɗaukar makami. wato yin amfani da makami domin neman 'yancin kasar Falastinu. Wannan aƙidar tasa ta samo asali ne tun bayan zaben shekarar 2006 watan zaben kasar ita kungiyar Palestina Gaza ta yi nasara a cikin zirin Gaza ita kuma jam'iyyar Fatai ta yi nasara a yammacin kogin Jordan hakan ya kai su ga wani dan karamin yakin basasa har ta kai ga sun yi baran-baran ita kungiyar mayakan Gaza ta karbe ikon Gaza ita kuma kungiyar PA ta tsaya a cin yammacin kogin Jordan a takaice dai bangarorin biyu ba sa kaunar juna kuma wannan yaki shi ya kara zurfafa gabar tasu tambayoyin da aka rika yi kan wanda zai rika kula da kayan agaji sake zirin gaza bayan wannan fada da kuma mulkar zirin a siyasance waɗannan abubuwa shi yasa bangarorin biyu ke fada da junansa a yanzu kasar amurka ta fi so ƙungiyar pa ta samu wannan dama amma ƙungiyar mayakan zirin gaza ta ce san ba da ita ba shugaban ƙungiyar pa kuma shugaban ƙasar palestine muhammad abbas ya ce babu zirin gaza idan har ba su amma shi ta bangaren isra'ila mai benjamin netanyahu ke tunani akan hakan a zahiri dai baya kaunan mayakan zirin gaza ci gaba da mulkar yankin hasali ma babban burinsa shine shafa kungiyar ke daya kuma ba masoyi bane ga kungiyar pa dalili shine yanzu a misali a ce yayi nasara wajen murkushe kungiyar zirin gaza ba fata ake ba ƙungiyar PA ita za ta ci gaba da mulkar zirin hakan kuma zai ba su karfin da shi bai taba tsammani ba. Za ta samu ikon mulkar yankunan Falasina guda biyu da suka rage. Haka zai sa kowa ya daga kallon sa a matsayin kasa mai cikakken yanci kuma abin da Netanyahu da makarabansa ba sa so kenan. Shi dai a halin da ake ciki an dan fara samun sassauci daga gurin ƙasar Isra'ila. A karan farko sun bude iyakarsa da zirin Gaza. Sanyan Netanyahu ya fara janye sojojinsa daga kudancin zirin Gaza. Sai dai ba a san adadin sojoji nawa bane suka fice daga yankin. Amma dai abin da aka sani shine so sojojinsu sun fara fita daga kudancin Gaza. Ko menene dalili? Ku saurari ministan tsaron kasar Isra'ila, Yoav Gallant abin da ya fada akan hakan. Kungiyar Falasinawan Gaza ta daina aiki a matsayin rundunar soji kuma sun cika ko'ina a zirin Gaza. mu sun fita daga yankin ne domin su kara shiryawa fuskar yakin na biyu. Yoav Gallant ya ce kungiyar mayakan zirin Gaza ta daina aiki a matsayin hukumar soji. Sai dai ba a san ko me yake nufi ba da hakan. Hakan yasa aka mai da hankali kan abin da zai faru nan gaba. me zai faru bayan wannan yaki ƙungiyar PA ita ta dace ta mulki zirin Gaza kamar yadda wasu kasashen duniya suka bukata saboda ita ba sa mata kallon ƙungiyar yan ta'adda sun fi kallon ta a matsayin ƙungiyar siyasa ko kuma in ce tawagar yan siyasa ƙasashe da dama sun amince da su sai dai kuma ita fiye ɗin abin da ta fi so a shi shine taimakon ƙasashen yamma Ƙasar amurka kaɗai ta isa ta yi wa isra'ila dole domin su yi musu rangwame a wannan gaba da haka ya zama dole PA ta kama kafa da Washington kuma mun ga alamun hakan. A satin da ya gabata, jam'iyyar fatai ta yammacin kogin Jordan ta fitar da wata sanarwa ta ban mamaki inda ta zargi kasar Iran da yada ragizi a yankin nasu kuma ta alƙawarin durƙusar da duk wani yunkuri na kasar Iran a yankin. A zahiri dai hakan ya faranta wa Isra'ila da kasashen yammarai sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. Zaɓe na ƙarshe da aka yi a ƙasar Falastini shine wanda aka yi a shekarar 2016 kusan shekaru goma 18 kenan. an haifi yaro har ya girma ya isa aure bai ga zaɓe ba shugaban kasar muhammad abbas shekarunsa 88 a duniya kuma kusan kaso 88 na 'yan kasar sun buƙaci shi da sauka da kan karagar mulki saboda yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka daɗe akan mulki a rai. da haka abu na farko da ya kamata kungiyar PA ta shine ta gyara nata gidan kafin ta fara liken zirin Gaza. Sai dai haka ma fa ya dogara ne da nasara ko rashin nasarar kasar Isra'ila a wannan yaki. Idan har suka samu damar mukushe kungiyar mayakan zirin Gaza, to lallai PA za ta samu damar mulkar zirin Gaza idan kuma aka samu akasin hakan to ba sai dai a ci gaba da fafatawa amma abin da ya kamata su yi a yanzu shine su haɗa kawunan su su mai da hankali wajen nema ma ƙasar su yanci yanci shine abu mafi mahimmanci ga falasina a yanzu su samu yanci a ayyana su a matsayin ƙasa mai cikakken yanci mai cin gashin kanta amma idan har bangare ɗaya ware ya ce shi ya fi ƙaunar kuɗi da siyasa ko mulki to fa za su ci gaba da dawama cikin tashin hankali mu dai fatan mu shine Allah ubangiji ya ci gaba da dora gaskiya akan ƙarya a nahiyar turai kuma suna kan fuskantar barazana hari daga sananniyar kungiyar 'yan ta'addan na is abin harin nasu shine kwallon kafa kwallon kafan ma wasan champions league wasan da kwallon kafan da ya kasance mafi muhimmanci ga nahiyar turai yanzu maganar da ake ma wasan ya kai matakin kwata final za a buga wasanni masu mahimmanci har guda hudu a birane guda uku wasa daidai a birnin london da paris sauran guda biyun kuma a birnin madrid kuma kungiyar ta yi barazanar kai hari akan waɗannan wasanni sanarwar tasu ta zo ne ta yanar gizo waɗannan wasanni sun kunshi tawagar ƙwallon kafar real madrid atlantico madrid manchester city arsenal da kuma bayern munich don haka filayen ƙwallon kafan za su cika matuka dubbunan masoya ne za su halarci wasannin domin nuna goyon baya ga tawagar su hakan ya sa waɗannan wasanni suka zama babban abin hari ga kungiyar sanarwar barazanar ta zo ne a ranar litinin sun yi shi ne a ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta sai dai rahotannin bai bayyana kowane shafin ba ne a cikin wannan sanarwa sun ambaci sunayen wasannin da inda za a buga su tare da wani kirari da ke cewa a kashe su duka da harshen turanci haɗi da hoton wani mutumin rike da bindiga sai dai masu shirya wasan sun ce su ba za su fasa ba ba za su soke waɗannan wasanni ba waɗannan ƙasashe uku inda za a buga wasa sun ƙara ƙaimi a fannin tsaro ministan harkokin cikin gida na ƙasar faransa ya yi magana akan hakan tun yau ba mun ga sanarwa kala-kala daga wannan kungiya ta 'yan jihadin musulunci na kai hare-hare akan filayen wasanni wannan ba sabon abu ba ne amma tun da abin ya kawo ga wasan champions league mun tattauna da abokan aikinmu da safiyar yau mun gaya wa daraktan tsaron cikin gida da ya tattauna kan bayanan da muke da su jami'an tsaro da kuma waɗanda za su shirya wannan wasa na kwata final dangane da wasan da za a buga a birnin paris kuma mun tattauna da shugaban shugaban 'yan sanda yau da safe kan cewa ƙara yawan jami'an tsaro a wurare da dama a ciki da wajen birnin. Euh, ya bayyana a fili kasar Faransa ta fi sa ido da mai da hankali kan wannan barazana dalili kuma shine sun fuskanci hare-hare a baya. shekaru tara suka gabata wasu yankunan bakin wake na kungiyar sun kai hari a wani wasan kwallon kafa da aka buga a birnin paris wasa ne na kawanci wato friendly match tsakanin kasar paris da jamus shugaban kasar faransa na wannan lokaci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wasan yana cikin kallon wasan bababumai suka tashi har su uku bi a waje ɗaya a ciki bayan haka kuma maharba dauke da bindiga suka shigo ta kofofi daban-daban suka fara harbin kan mai uwa da wabi washe gari ko bayan kwana guda da daddare sun ƙara kai hari a wajen wani wasan kaɗe-kaɗe da rere a cikin birnin paris din a wannan dare sun kashe mutane sama da 130 sai a wannan karan kungiyar ta yanke shawarar dawowa kuma harin da suka kai a watan da ya gabata birnin moscow na kasar rasha shi ya kara karfafa musu gwiwa kuma abin da ya fi ba kowa mamaki shine wannan kungiya ba ta da wani takamaiman reshe da take samun umarni kowane reshe na da nashi kuma ba wai mambobin kungiyar bane ya kai waɗannan hare-hare ba a'a kawai suka samu waɗanda talauci ya cini a shafukan sada zumunta su ba su makudan kuɗaɗe su da makamai su kai hari inda suke so haka wannan harin ma ba a san ta ina zai biyo ba a cikin wannan satin kasar Amurka ta ce ta yi nasarar dakile wani hari daya inda ta kama wani bawan Allah dan shekara goma sha takwas mai suna Alexander Mercurio rautani sun bayyana cewa ya yi biyayya ga kungiyar inda ke shirye-shiryen kai hari kan wadan bauta kiristoci wato coci a kasar ta amurka a takaice da wannan kungiya ta zama ciwon ido kasashen yamma da akwai zarge-zargen da ke cewa ai kasar amurka ma ita ta kirkiri wannan kungiya tun farko wani rikicin ya sake barkewa a gabas tsakiya tsakanin kasar turkiya da isra'ila sai dai rikicin ba wai na bakin bindiga ba ne rikici ne na kasuwanci gwamnatin kasar turkiya ta san lura takunkuman kasuwanci kan kasar isra'ila a daidai lokacin da rigitsi ke ci gaba da hawa tsakanin kasashen biyu a daren shekaran jiya talata kasar turkiya ta zargi isra'ila da hana su kai kayan agaji cikin zirin gaza mun tura buƙatar na taka rawa a wajen abincin da ake saukowa cikin zirin gaza ta sama da jiragen ɗaukar kayanmu a yau kuma mun samu labarin cewa ƙasar jordan ta amince mana amma kuma ƙasar isra'il ta ki amincewa a dalilin haka ƙasar Turkiyya ta dakatar da shigar da wasu kayayyaki hakala hamsin da hudu cikin ƙasar isra'ila daga ciki akwai man jirgin sama karfe da kayayyakin gine-gine da dai sauransu ƙasar turkiya ta kasance ta biyar daga cikin manyan abokan kasuwancin ƙasar isra'ila a duk shekara takan shigar da kayayyaki da darajarsa ta wa dala amurka biliyan biyar gwamnatin kasar turkiya ta ce za ta ɗage waɗannan takunkumai ne kawai idan kasar isra'ila ta yi biyayya ga ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa sannan ta bari a ci gaba da shigar da kayan agaji cikin zirin na gaza waɗannan matakai da suka samu zantarwar shugaban ƙasa za a ɗora musu ne ɗaya bayan ɗaya kuma za mu sanar ga abokan mu sannan ba za mu taɓa ɗage su ba har sai isra'ila ta yi amana da kawo ƙarshen wannan yaƙi tare da barin shigar da kayan agaji cikin zirin gaza ilan. Bayan haka kasar Isra'ila ta mai da martani ga kasar Turkiyya inda suka zargi shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan da goyon bayan kungiyar mayakan Falastinawan Gaza. Unfortunately, is once again abin takaicin a wannan karan shine yadda shugaban kasar ya sadaukar da muradan tattalin arzikin mutanen turkiya domin nuna goyon baya ga kungiyar Falasinan gaza makasa masu fyaɗe waɗanda suka kona mata da ƙananan yara a rayu a fili muke faɗa isra'ila ba za ta taɓa goyon bayan tashin hankali ba kuma ba za mu biye musu ba mu saɓa wa yarjejeniyar kasuwanci da muka kulla da dadewa, sannan za mu ɗauki matakan da suka dace wanda zai taɓa tattalin arzikin ƙasar turkiya which will harm the turkish economy ƙasar isra'ila ta buƙaci kawayenta ne yamma ciki har da ƙasar amurka da su ɗauki matakin da ya dace kan ƙasar turkiya da ya haɗa da janya hannayen jarinsu daga ƙasar da kuma ɗora musu takunkumai bugu da ƙari ministan harkokin wajen ƙasar isra'ila ya buƙaci abokan hudun ƙasashen waje da su kira ƙasashe daban-daban a yamma haɗi da ƙasar amurka da ƙungiyoyi daban-daban da ke cikin ƙasar da su daina zuba hannayen jari a turkiya sannan su haramta shigowa da kayayyaki da kasar turkiyya su kuma mu na majalisar kasar Amurka su duba karya ka'idojin da kasar turkiyya ta yi sannan su dora mata takunkumai and impose sanctions on Turkey har yanzu dai Washington bata ce komai ba akan bukatar ta kasar Isra'ila hasali ma shugaban kasar Joe Biden a wata suka da yawa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kira ayyukansa a zirin gaza a matsayin kuskure bugu da ƙari ƙasar australia ta ce tana kan duba yiwuwar amincewa da ƙasar palestino a matsayin ƙasa mai cikakken yanci a takaice netanyahu na ci gaba da rasa goyon baya a gida da waje akalla bakin haure 38 da hada da mata da kananan yara ne suka rasa rayukansu bayan kwale-kwalen da suke ciki ya kefe a tekun Djibouti kamar da hukumar da ke kula da shige da fice na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana bayan an gano gawawwakin su. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa wato IOM ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a ta na Twitter cewa akalla wasu mutum shida sun ɓace ba a san inda suke ba kuma ana kyauta da zaton sun mutu sannan an ce su wasu guda ashirin da ransu a halin da ake ciki suna kan karɓar kulawa daga reshen kungiyar na kasar Djibouti da kuma gwamnatin kasar hakan da ya ƙara kan lissafin da ake da shi inda ya bada mutane dubu ɗaya daidai da suka rasa rayukansu bayan sun hau kan wannan hanya ta zuwa gabas ta tsakiyar ta ruwa tun daga shekarar 2014 zuwa yanzu a cewar hukumar ta IOM wannan hanya ita ce babba hanya ga 'yan gudun hijira ta ruwa yawanci sukan fito da kasar habasha somalia jibuti da wasu kasashen nahiyar afirka sukan fita cikin kasar yemen ta ruwa zuwa sauran kasashen larabawan da ke yankin kuma hanyar na ci gaba da samun karuwar 'yanci rani duk da irin hadarin da ke tattare da ita sukan yi hakan ne da sunan neman ingantacciyar rayuwa A watan Fabrairun wannan shekara ta 2024 da muke ciki, rahotanni sun bayyana cewa an yi lissafin zirga-zirgar bakin haure kusan mutane 400 a shekarar 2023 kawai. A cikin wannan shekara mutane 698 ne suka rasa rayukansu, wasu a tekun Adin, wasu kuma a tekun Djibouti, kamar da hukumar ta IOM ta bayyana. Masu kallon da kada dai anan na kawo ƙarshen labarin namu ne me za ku cewa dangane da labarin mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Kar kuma da kuma na follow ku like ku share nan nan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ba mu gudun mako ta amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakori Data Shop don samun ingantaccen data mai rahusa za ka sauke ta akan wayoyinku na Android ta hanyar garza zuwa Play Store. Masu aibin kuma din website ɗinmu na kasan comment section. Ku ci gaba da kasancewa da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Ni na ku ba shi ke cewa sai Allah sake hada mu da ku a bidiyon mu na gaba.